Hanyar adalci Darasi na sittin da bakwai Dole a sake haife ku Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda yake son kowa ya fahimta, shi miƙa kansa ga hanyar adalcin da Allah ya kafa, yana son kowa ya zauna tare da shi cikin salama ta ainihi har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Ta wurin nazarinmu cikin Lanjila mai tsarki, sashen bishara, mun ga babu mai kama da Yesu almasihu, ko ta wurin haifuwarsa, ko a cikin halinsa, ko ta wurin ayyukansa. Darasin da ya wuce, mun gano kuma ba mai kama da Yesu cikin koyarwarsa, ba a taɓa samun wani wanda ya yi magana mai zurfi tare da sauƙin ganewa kamar Yesu ba. Masu sauraro sun yi mamaki domin ya koya musu da iko, ba su ga irin iko nan wurin shugabannin addini da malaman a taura ba, kalmomi kima daga bakin Yesu sun fi dogayen zantuttukan malamansu daraja nesa, saboda wannan galibin shugabannin Yahuda ba su ji daɗin Yesu ba. ba kawai ya koya abin da ya ƙaryata addininsu ba, kuma ya tone asirinsu gaban taro cewa su munafukai ne. A darasin da ya wuce mun ji wa'azin Yesu wanda ya bada yana bisa dutse tare da almajiransa, an iya taƙaita wa'azinsa da kalmomi biyar, kalmomin nan su ne, Kada ku zama kamar munafukai, munafuci abin ƙyama ne a gaban Allah, kuma yana ɓata mutum, shi ya sa Yesu ya faɗa ma taro, kada ku zama kamar munafukai, ko kun san abin da ake nufi da munafuki, idan wani ya nuna kamar halinsa na kirki ne, amma bai zo daidai da ainihin abin da ke a zuciyarsa ba, to, shi munafuki ne. Yesu ya kwatanta munafuki da kabari mai adon farin fenti, a waje akwai kyau, amma a ciki sai ruɓa da rashin tsabta. Mati Sura ashirin da uku aya ta ashirin da bakwai Ba mai ruɗin Allah Maganar Allah ta ce, Komai da komai yana a buɗe, a fili kuma a gaban idonsa, shi ne kuma wanda za mu ba shi lissafin komai game da rayuwarmu, bisa ga Ibraniyawa Sura hudu aya sha uku. Yesu ya san zuciyar mutum, ya ga munafucin shugabannin addininsu, su farisawa da malama a taura. a gaban jama'a su masu kishin addini ne ta wurin yin addu'o'i da azumi da sadaka, amma a birnin zuciyarsu ba su ƙaunaci Allah da maganarsa ba, saboda haka dukan hidimominsu da ayyukansu wai na kirki a banza suke, domin haka Yesu ya koya ma almajiransa cewa, Kuma idan za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai, masu son yin addu'a a tsaye a cikin majami'u da kuma kan hanya don mutane su gansu. gaskiya ina gaya muku sun riga sun sami ladansu, idan za ka ba da baiko, kada ka yi surutu a kai, yadda munafukai suke yi a majami'u da kuma kan hanyoyi domin mutane su yabe su, gaskiya ina gaya muku sun riga sun sami ladansu kenan. Idan kuna azumi, kada ku ɓata huska kamar yadda munafukai suke yi, su dai sukan ɓata su. don su nuna wa mutane cewa suna azumi, gaskiya ina gaya muku, sun riga sun sami ladansu kenan. Kada ku zama kamar munafukai, ina gaya muku, idan ba ku fi malaman dokoki da farisawa adalci ba, ba za ku shiga mulkin sama ba, ko kaɗan. Masu albarka ne waɗanda suka san kasawarsu ta ruhu, gama mulkin sama nasu ne. Masu albarka ne masu jin yunwa da ƙishin yin abin da Allah yake so, gama za su ƙoshi, masu albarka ne masu tsabtar zuciya, gama za su ga Allah, saboda haka sai ku zama cikakku kamar yadda Allah Ubanku na sama yake cikakke, ku shiga ta ƙaramar ƙofa, gama ƙofa zuwa hallaka tana da faɗi. kuma hanyarta tana da sauƙin bi, masu shiga cikinta kuma suna da yawa, amma ƙofar zuwa rai ƙarama ce, hanyarta kuma da wuyar bi, masu binta kuma ba su da yawa. Haka, Ubangiji Yesu ya galgadar da jama'a su zaɓi hanya mai wuyar bi, wadda za ta kai ga rai madawami. ko kun gane abin da Yesu ya faɗa game da hanyar ceto, yana da muhimmanci ƙwarai, idan mutum zai taɓa samun ganin Allah shi rayu a gaban zatin Allah har abada, yaya dole ya zama, me Yesu ya ce a kan wannan, a taƙaice ya ce, ya kamata ka kasance da tsabtar zuciya cikakkiya. To, yaya ɗan adam wanda aka haife shi cikin zunubi zai sami tsabtar zuciya cikakkiya, ko akwai wani abin da zai iya yi domin ya maida zuciyarsa mai mugunta ta zama cikakkiya yadda Allah yake bukata? A'a, mutum kansa baya da hanya shi tsarkake zuciyarsa. Waɗansu suna cewa, Ko gungumen iciya daɗe ya jiƙe cikin kogi, ba zai taɓa zama kada ba, kamar haka mu masu zunubi ba mu iya yin komai mu mai da kanmu cikakku a gaban Allah ba, duk da haka a lokacin da ya rage mana yau, za mu ga abin da ya gagara ga mutum ba ya gagara ga Allah. Yanzu bari mu ci gaba da karatu a bishara, mu ga yadda wani shugaban addini daga Urushalima sunansa Kodimas ya kai ma Yesu ziyara da dare, Yesu ya bayyana masa yadda mai zunubi zai iya karɓa tsabtar zuciya da kyautar Allah ta rai madawwami. Muna karatu cikin bishara ta hannun Yohana Sura uku, littafi ya ce, Akwai wani mutum mai suna na kodimas. wanda yake a ƙungiyar Farsawa, shi shugaba ne cikin Yahudawa. wannan mutum ya zo wurin Yesu dare, ya ce masa, Malam, mun san cewa kai malami ne, wanda Allah ya aiko, domin babu wanda zai iya yin waɗannan abubuwan ban mamaki sai dai wanda Allah yana tare da shi. Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Hakika ina gaya maka, babu wanda zai iya shiga mulkin Allah sai dai an sake haife shi. Nicodemus ya yi tambaya ya ce, Ta yaya za a fi mutum bayan ya tsufa, zai sake koma cikin mamarsa ne a sake haifarsa sau na biyu? Yesu ya amsa ya ce, Hakika ina gaya maka, in ba an haifi mutum ta ruwa da ruhu ba, ba zai iya shiga mulkin Allah ba. abin da mutum ya haifa mutum ne, abin da ruhu ya haifa ruhu ne. Kada fa ka yi mamaki don na ce maka, dole a sake haife ku, iska tana busawa inda ta ga dama, kakan ji motsinta, amma baka san wurin da take fitowa ba, baka kuma san inda za ta ba. Haka yake daidai da dukan mutumin da Ruhu ya haifa. Nicodemus ya tambaye Yesu ya ce, Ta yaya wannan zai yiwu? Sai Yesu ya amsa masa ya ce, Kai, babban malami ne a Isra'ila, amma duk da haka baka gane waɗannan abubuwa ba, hakika ina gaya maka, muna maganar abin da muka sani ne, muna kuma shaida muku abin da muka gani, amma duk da haka kun ƙi karɓar abin da muka gaya muku. ina yi muku magana game da abubuwan da suke a nan duniya, amma ba ku ba da gaskiya ba, yaya za ku ba da gaskiya, idan na gaya muku abubuwan da suke na sama, ba wanda ya taɓa hawa zuwa cikin sama sai dai shi ɗan mutum kaɗai, wato almasihu, da ya sabko daga can. Kamar dai yadda Musa ya ɗaga maciji a daji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum. domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami rai na har abada, gama Allah ya ƙaunaci duniya sosai har ya ba da makaɗaicin ɗansa, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka, amma ya sami rai na har abada. Bari mu yi tunani a kan abin da Ubangiji Yesu ya faɗa ma wannan shugaban addini, Nicodemus. Me Yesu ya ce ma Nicodemus ya zama dole kafin ya sami rai madawwami, ya sami izinin zama a wurin Allah har abada? Ya ce, Hakika ina gaya maka, babu wanda zai iya shiga mulkin Allah sai dai an sake haife shi, dole a sake haife ku, ko kodimun ya san abin da ake nufi da sake haifuwa? A'a, shi yasa Yesu ya faɗa masa, Kai, babban malami ne a Isra'ila, amma duk da haka ba ka gane waɗannan abubuwa ba, abin da mutum ya haifa mutum ne, amma abin da Ruhu ya haifa Ruhu ne, kada fa ka yi mamaki don na ce maka, dole a sake haife ku. Yohana Bishara Sura uku, aya goma, aya shida, aya bakwai. A taƙaice, Yesu yana gaya ma na Kodimon idan wani yana son ganin Allah ya rayu a gaban zatinsa mai tsarki har abada, to, dole a haife shi sau biyu. Ba ya nufin mutum ya koma cikin mahaifar mahaifiyarsa ba, ba ya magana a kan haifar jiki, sake haifuwa tana nufin dole Ruhun Allah ya sake ƙera ka, ya wanke zuciyarka ta wurin ikonsa ya maishe ka sabon mutum bisa ga Titus Sura uku aya biyar, dole a haife ka ta ikon da ke fitowa daga sama, ya bambanta sarai da bin ka'idodin addini a gaban idon jama'a, ya kamata a sake ka daga ciki a cikin birnin zuciyarka, duk wanda aka haifa daga Adamu, akwai gadon zunubi a cikinsa, ba yadda zai sami rabo a mulkin sama ba. ’ya'yan Adamu ba su da ikon fidda saiwar zunubi wadda ke girma a zukatansu, kamar yadda daɗewa cikin kogi bai mai da gungume kada ba, haka kullum yin hidimomin addini da ayyukan alheri ba za su taɓa mai da zuciya mai mugunta zuciya mai tsarki ba, dole Allah kansa ya aikata al'ajabi a zuciyarka ya sabunta ta, domin abin da ke mai ruɓa baya gadon marar ba. Korintiyawa ta fari Sura sha biyar aya hamsin A taƙaice, dole a sake haife ku. Ita ce koyarwar da Yesu ya ba wannan shugaban addini, Nekodimun, amma da ƙyar Nekodimun ya fahimta, saboda haka ya tambaye su ta yaya wannan zai faru, yaya za a sake haifuwata? in sami sabuwar zuciya mai tsabta. Yesu ya amsa masa, Kamar da yadda Musa ya ɗaga maciji a daji, haka kuma dole a ɗaga ɗan mutum, domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami rai na har abada. Gama Allah ya ƙaunaci duniya sosai har ya ba da makaɗacin ɗansa, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya halaka amma ya sami rai na har abada. Yohana Bishara Sura uku aya goma sha hudu zuwa sha shida Domin ya nuna mana Kodimun yadda zai tsira daga hukuncin gidan wuta, ya sami rai madawami, Yesu ya tuna masa da labarin kakanninsa cikin jeji a zamanin annabi Musa, yadda mun gani cikin attaura, wani lokaci sa'ad da Isra'ilawa sun yi ma Allah da Musa gunaguni, Allah ya aiko musu da macizai masu zafin dafi, sun sassare su, da yawa sun mutu, amma da ’ya'yan Isra'ila sun tuba, Allah ya umarci Musa ya ƙira macijin jan ƙarfe, ya hau da shi a kan sanda, duk wanda ya dube shi zai warke, ba zai mutu ba. Wato, Yesu ya gaya ma Nicodemus cewa daidai yadda ’ya'yan Isra'ila sun sami ceto daga mutuwa idan sun gazganta sun dubi macijin jan ƙarfe bisa itace, haka kuma ’ya'yan Adamu sai kawai su gazganta shirin Allah domin su sami ceto daga madawamin hukunci. Mu duka muna kamar da ’ya'yan Isra'ila waɗanda macizai suka sare su, Shaiɗan yana kamar da maciji mai zafin dafi. zunubi ne wannan zafin dafi da ke hallakar da mutum, Shaiɗan ya sare kowane ɗan adam, zafin dafin zunubi zai sa mahallaka har abada a gidan wuta idan Allah bai shirya mana magani ba, ba mu da dabara mu ceci kanmu daga hukuncin Allah, domin sakamakon zunubi mutuwa da gidan wuta ne. amma yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah daidai yadda ya shirya magani domin ya ceci ’ya'yan Isra'ila daga zafin dafin macizai, haka ya shirya magani ya ceci ’ya'yan Adamu daga zafin dafin zunubi. Ko kun san shirin Allah yadda zai sabunta ya rayar da zukatan ’ya'yan Adamu waɗanda sun cika da zunubi? Mi Ubangiji Yesu ya ce game da wannan, ya ce dole a ɗaga mai fansa mai tsarki a kan itace, wato bisa gicciye, domin ya jure hukuncin zunubi domin masu zunubi, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka, amma ya sami rai na har abada. Wa ya iya samun ceto, Minasi ya ce, ya ce, dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya hallaka. Ga wane ne ya kamata mu ba da gaskiya? Ya kamata mu ba da gaskiya ga mai fansa wanda Allah ya aiko, ko ka ba da gaskiya gare shi, ko a birnin zuciyarka ka gaskanta Allah baya so ka hallaka ba, har ya aiko da Yesu mai ceto zuwa cikin duniya ka, domin ya ɗauke nauyin bashinka na zunubi. magani mai adalci wanda Allah ya tanada domin matsalar zunubanmu shi ne mutuwar Yesu bisa gice. Nasi ya ce, Almasihu bai taɓa yin zunubi ba, amma saboda mu Allah ya maishe shi kamar mai zunubi, ta wannan dalili ne cikin almasihu za mu iya sami adalcin Allah. Kurinciya ta biyu Sura biyar aya ashirin da ɗaya Abokai, Allah baya sakewa Abin da Ubangiji Yesu ya faɗa ma Nikodimus ya yi shekara dubu biyu yana gaya muku yau, dole a sake haife ku, nufin Allah ne ya tsarkake ku, ya sabunta ku ta ikonsa, amma sai kun ba da gaskiya ga labarinsa mai daɗi, ya kamata ku ba da gaskiya ga almasihu wanda ya aiko. dole ku gaskanta Yesu, wanda bai taɓa yin zunubi ba, ya biya bashin ku na zunubi domin ku rayu a gaban Allah har abada, dole a sake haife ku, in ba an sake haifar mutum ba, ba zai iya shiga mulkin Allah ba, amen. Na gode don sauraro, a darasi mai zuwa ’yan Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara. mu saurara ga hira tsakanin Ubangiji Yesu da wata mace wadda ta yi miji biyar. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani a kan abin da Yesu almasihu ya shaida cewa, Kada fa ku yi mamaki don na ce maka, dole a sake haife ku. Yohana Bishara Sura uku aya bakwai Masu albarka ne masu tsabtar zuciya, gama za su ga Allah. Mati Sura biyar aya takwas Allah ya taimake mu, amin.